da zan daura aure ki zamo sarauniya ta yaye kunci ka ba mu sauki soyayyar mu ta mafarkinki nake kwana barci da tunaninki nake tashi barci da kalamanki suke kore kunci daga kallonki ki sanyi da mafarkinka nake kwana barci da tunaninka nake tashi barci da kalamanka suke kore kunci so da ke na zaɓe kike aure zan yi da ke saka a fadata lalle na tsallake don an bani ke na samu sake zan nuna bajinta ta tun da kika ce musu sayi ni ba za na sake ko da zan daura aure ki zamo sarauniya ta